as part of the Nigerian Air Force constitutional role of providing military aid to civil authority. Kakakin hedikwatar sojojin saman Najeriya kenan, Air Commander Ibi Kulle Dara Mola, ke bayanin cewar cikin wani bangare na alhakin da tsarin mulkin Najeriya ya dora masu na samar da ɗauki ga fararen hula. Halin zaka mai wuya da ambaliyar ruwa ya sanya wasu jama'ar jihar Naija. Babban hafsan rundunar sojin saman Najeriya, Air Marshal Sadiq Abubakar, ya tura tawagar likitocin soja da sauran jami'an kiwon lafiya na rundunar zuwa jihar ta Niger. Niger don taimakawa waɗanda ibtila'in ambaliyar ruwa ya raba da gidajensu. Tawagar ta likitocin sojojin saman Najeriya a yammacin jiya ne suka isa sansanin da ke Zungeru da sauran yankunan wannan yanki da ke karamar hukumar Wushishi. Kuma ana sa ran nan take za a duba kimanin sama da mutane dubu biyar. Sojojin za su duba lafiyar idanu da kuma rarraba tabaran likita, maganin tsutsar ciki ga yara, gidan sauro da magudanar da tiyata. Za a yi ta wannan wannan aiki da kakkautawa har na kwanaki biyar masu zuwa. Medical experts that are sent by the Nigerian Air Force and they will be there for the next uh, five days with effect from today. Kwararre kan aikin jin kai Ibrahim Bula Madaciya na kungiyar Red Cross ta Najeriya ya ce wannan hoɓɓasa na sojojin saman akwai abin da yake nunawa. Dama in matsala ta faru wanda ta fi ƙarfi uh, ana sa hukumar soja da aiko da ma'aikatansu waɗanda suna taimakawa domin a samu a taimakawa mutane a sassauta musu irin wasu matsaloli da suke ciki domin su samu kwanciyar hankali. Misali wani ƙarin tasiri shigan jami'an sojin sama zai yi duk da cewar akwai wato ƙungiyoyin agaji na farin hula irin naku na Red Cross a cikin irin wannan aiki. Wannan ya nuna kan cewa aikin yana da yawa kuma yana buƙatan hannu da yawa domin a samu a magance matsala din cikin ɗan ƙanƙanin lokaci. yana da kyau haka din domin 'yan ƙasa su sani a kan cewa ana damuwa da al'amuransu. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.